to ƙarin bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani wala Allah wannan shi ya sa wanda ya faɗi haka ya faɗi haka wallahu a'lam wannan kuma da mutum ya yake fama da kwarsa kuma ba zai iya yin azumi ba malam zai rika cewa ne ko gobe gobe bayan sallah ne ma daman wannan ciwo na shi na kwarsa bincike ya nuna na dindindin ne sai ya ciyar ya aji azumi domin wala taqulu anfusakum inna allaha kana bikum hakima Allah ya ba da lafiya a wannan kuma suwana shekara hudu baya yin azumi da zarar wata azumi ya kaya sai wannan da yake yi wanda yanzu an yi mishi wa azumi ya tuba kuma ya zai yi wani azumi shekara hudu to ya yi laifi mai yawa ya saba mu na halicci jalla jalalu wannan azumi na shekara hudu gaba ɗaya zai biya sannu sannu a hankali kuma ya ciya a kowane yini ya ci da mutum ɗaya allah kada ya maimaita allah ba'ana ya allah mu tabbatar da imanin mu kuma mu koma ga mahalicin mu ka zai samu da aiki na kai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 sai na ce gafilu tuntuɓen harshe ne na ji da kunnina gafilan ne ba gafilun ba domin hasiba tana ta'adda ne ga mafaulai guda biyu ɗaya ne daga cikin afa'al wanda malaman na hau suke ce mashi afa'alul qalbi wanda yake kana neman maf'uli bi wala ta hasaban Allah lafzul jalala kenan al-maf'ul al-awwal ghafilan al-maf'ul al-thani dan haka muna fatan wanda suka ji to Allah ya yafe mana da wannan da ma wanda ba mu gano ba kullu bani adama khata wa khayrul mana tsawa mun ga yadda aka yi da mutanen annabin allah nuh alaihi salam aka halakar da su saboda sun yi abin da allah ke su na shirka gare shi jalla jalali inna fi zalik cikin halakar da su da yadda aka yi da su la'aya akwai babban abin la'akari da lura darasi wanda za ka yi ɗauki ibra da riba kai ma ka yi saita rayuwarka daga nan hago da kiyama kash wa maka na akfaruhun mu'mini sai dai mafiya yawan al'umma ba su zama masu imani ba tare da bayyanannun ayoyi da allah yake saukawa kashen sifi kabidis sama ga ayoyi nan kuru kamar rana cikin hansinta a sararin samaniya wanda ko makaho ya san ta fito balantana mai ido mai hankali kuma mai da'awan ilimi allah ka ganar da mu ka ba mu ikon makaɗa وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna rabbaka lalle ubangijinka idafa a ce rabbaka tashrif ne takarim ne ihtiram ne taqdim sannan kuma in Allah ya zai ne ubangijin ka ka san tuwanka ba zai ruwa ba kuma ba abin da za ka nema ka masa ba yadda za ka shiga damuwa ba a faranye maka ka ba ka ne lahuwal aziz shine mabuwayi mai rinjaye mai aikata abin da ya so mai zartar da abin da ba wanda ya isa ya ce don mai kai balantana ya ɗaukaka ƙara ya tsada Idan ana lallashin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man amana bi rasulillah eh ka dage ma Allah ka yarda ka kuma ka tsayo akan hanyarsa sai ya baka galaba sai ya tabbatar maka da na sama komin yadda ake ganin rauninka walillahi izza wa li rasulihi wa lil a arrahim kuma su ma masu batan masu gabicin ana kiransu su dawo Allah mai jin kai ne mai rahama ne duk zunubin da kai in ka tuba Allah zai yafe maka ibu min zambi kamar la zambala duk wanda zai tuba ya gane ya tuba ya yi nadama ya kyautata imani da aiki kamar wanda bai taɓa yi ba ne قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ba a yanke kauna da rahaman Allah a dawo ma Allah a bi shi da tabawa a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana yafe zunubai bincika ko da zunubanka ya cika duniya ya yi ruwa kolin koliya ya toka samaniya Allah zai yafe duka a taubatu ta jibu ma qablaha tuba nasuhan takan yafe ta yaye ta faranye ta kauda duk zunubin da aka yi kafin tuba na. كذبت عاد المرسلين الأمر آدا ومتانا النبي هود bayan mun gama da bayani game da annabi nuwa shi adawa ko annabi hud ya zo bayan annabi nuhu ne alaihim wa na nabiyina afdalis salati wa atam taslim ta'ala yana mana bayani كذبت عاد المرسلين آداوا mutanen النبي هود عليه السلام sun ƙaryata manzanni kamar yadda muka faɗi jiya ne duk wanda ya ƙaryata manzo ɗaya to ya ƙaryata Allah ta'ala ya aiko annabi hudu zuwa ga adawa suka karyata annabi hudu to sun karyata tun daga na farko har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waskuru iz ja'alahum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadahum fil khalqi basta tuna ni'ima rahama da Allah ya ku tuna yadda Allah ya ba ku mulkin ƙasa bayan mutanen annabi Nuhu sannan Allah ya ba ku ƙarfi na tsiya Ka ga mutum lafiyayye da kake yana tafiya yana ƙasa na motsi sai adawa eh Allah ya yi musu wannan baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yadda suke kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin nan da ayoyin da za mu dube su su taimaka mana sanin su wane ne adawa su sun zauna ne a al'ahaf wasu duwatsu ne da rairayi a wajen tsakanin habra mautacen wajen ƙasan biladi yaman nan allah ya yi su shi yasa allah yake cewa kuna wucewa ta kufansu ya ishe ku darasi kuna fadauki zuwa shan da sauransu adawa sun kafice ma ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ga kissa suka makara in kana lahum akhuhum hud la tattaqun adawa Allah ya aika musu da annabin sa hud domin ya masu bishara in sun imani da aljanna ya gade su in ba su yi imani ba akwai azabar Allah Allah ya ce idh qala lahum abuhum hud ambata masu lokacin da ɗan su hudu ya zo gare su ya masu wa'azi ya gangade su ya faɗakar da su ya yi masu nasiha ishi, ya yi masu kuma bishara ya ce alatar duk bayanin nan da ne maku bai ishe ku ya zan dalili ku tabbata a shekar karkashin kalmar nan eh, wanda ya aiko shi ne Allah kamar yadda yake cewa ku yi imani da ni kenan ku yi imani da wanda ya aiko ni Allah jalla jalalu kuma kyau saƙon fa to ku yi imani da saƙon da na zo risala ta kenan Allahu akbar amin kuma ni amintacce ne ba mai ta'inci ba ba na ƙari sanarwa suke yi tashri'i yana wajen Allah ne Allahu jalla ra'ayi ne bayani ne nashi duk wanda ya kawo wani sabo ba abinda Allah ya aiko ba subhanahu wa ta'ala ba abinda manzan ya bayyana ba sallallahu alaihi wasallam shi ake ce mashi mai bid'a aikinsa ake ce mata bid'a aikin mai bid'a Allah baya so man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya yi aikin da ba umarninmu kuma ya ce addini ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a waso masa kayansa Allah baya su shi yasa ka ji duk manzannin nan kowa ya buɗi baki yanayi jama'ansa wa'azi yakan ce inni lakum rasulun aminu eh, ba ƙari ba in ka ji wani magana daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na addini Allah ne ya ce ya gaya mana ko da ba shi cikin alƙur'ani yawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha shi yasa malamai suke cewa muna da wahayi biyu ne alƙur'an wa sahihiyar sunna ya inganta annabi yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utitil qur'an wa misluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin shi tare da qur'ani shine inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina ba haddan ayoyin da surorin kawai annabi yake ba sallallahu alaihi sallam. bayan ya haddace fiye da yadda na'ura take haddacewa to sannan kuma Allah yakan ba shi bayani da sharhin ma'anan ayoyin shi kuma sai ya mana shine tafsiri wanda muke yi bil ma'thuri da abin da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga magabata sahabbansa da tabi'una da tabi'ut tabi'ina Allah ta'ala ya ji kan maza na'am فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله أكساك جدد التقوى Duk mutumin da bai da takawa yayi حساب duk wanda Allah ya azurta shi da takawa ya haye ya ci nasara yawa gidan aljanna ba ta samuwa sai ga masu takawa tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana taqiya wal aqibatu lil muttaqin saboda haka in kana neman hanya ta kwarai mafita matsera shine ka ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ba wai sai ka zo cikin mutane za ka takura ka nuna kana jin tsoron Allah bala Allah ittaqillaha haythu ma kun fil layli aw fil nahar fil jama'a aw fil infirad ka ji tsoron Allah cikin haske ko duhu da rana ko dare kai kadai ko tili a ah, ka yi imani Allah yana ganin ka wata shekara na taɓa ba ku labarin wani yaro a cikin ɗaliban wani malami ɗaliban tsofaffi amma malamin yana fifita yaron a kansu ɗabi'a ta ɗan ada sai suna jin haushi suna jikan jikanmu malam yana fifita shi a kanmu suka kasa jurewa har malam ya gane da ya gane sai ya aiki na ilimi bai gwaba masu ba dan ne kuke kaza ban da ikon in so wanda nake son so ne bai yi wannan ba wannan sai ya samo tantabaru ya ba kowa ya ce kowa ya je ya yanka inda ba mai gani shi wani ya shiga ɗaki ya kashe fitilla ya rufe kofofi ya rufe windo ya sake sakin labule ya yanka ya yi maza ya kawo danye na ɗaya haka kowa ya yi nashi hikiman in ya zo da tantabara kanka malam ya ce a ina ka yanka yi bayani ba wanda ya gani ni kadai na yanka ga yadda na diga ga salon da na duk ɗaliban nan tsofaffi da manya suka gama kawo yankakkun tantabaru yaro bai zawo ba Allahu akbar sai suka so mu zungan juna ana dan bugun kafada yaro bai dawo ba ya bakin ji gane shi dama can sai ga yaro yana tafiya cikin damuwa tantabararsa tana fakar bai ba sai suka ce alhamdulillah yau ya san takadari ne bai da da'a da ya zo ya zauna gaba ga malami shi ya ce algafa ta malam ga tantabaran na kasa yankawa ka kasa yankawa da wani dalili ce algafa ta malam sharaɗin da ka bani na kasa cikawa ka ce in yanka a inda ba wanda ke gani na na shiga kogon dutse na rufe zan yanka daga Allah na gani na na shiga daki na rufe na toshe nan zan yanka daga Allah na gani na shi yasa daga ba zan iya cika sharaɗin ba sai in an canza malam ya ce to kai da kun ji ko to ga nan yadda kuke ganin shi kuna zuri eh ina fifita shi na ga abin da na gani ne Ke eh, na ga abin da na gani ne mumini yakan ji tsoron Allah ko ana ganin shi ko ba a ganin shi kun ga tambayar da muka ansa Allah ya dade shiryanka da mu ya ce in azumi ya zo sai ya gudu ya tafiya ai yanzu haka wasu suna kasashen waje suna shakatawa saboda in suna nan za ta kwale amma can suna zaton ba za ta kwale ba can kuma ta fi kwalewa domin mai zanin Allah ne eh cika sha Allah na ganin ka yasa Allah ta'ala cikin hadisul ya yace a sawmu a siyamu li wa ana ajizi bi eh, azumi na wane ni zan biya saboda ba a Ko komi Allah kana kari za ka iya fitowa ba ka azumi ka ce mana kana azumi haka kama da hamma ai magana ka ce akwai bugu akwai ranar shi sa malamai suke cewa idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya wakil duk yadda ka zan kai kadai kaka ce kai kadai ne ce da mai tsaro a kaina ma kuni min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum فلا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم bima بما عملوا يوم القيامة وما أسألكم عليه من إن أجري إلا على رب العالمين كجسو ران الله وأتيوني كما نداء biyayyan da na ce ku yi mun tsoron Allah da na ce ku ji bautan Allah da na ce ku yi ina neman alkhairi ne gare ko ma as'alukum alaihi min ban neman wani sakamako akan duk abin da nake yi na wa'azi ko karantar da ko ko muku nasiha in ajriya ba wanda nake neman sakamako na gare shi illa ala rabbil alamin sai ga ubangiji Allah ubangijin halitta baki ɗaya al'alam kullu ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba yana cikin alam dan adam ne aljani ne mala'ika ne sama kasa dabbobi komi ma kawai alam ne Allah ka ba mu ikon bauta mu ubangijin Allah. na أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون سيدنا كو ya ce zufa goma gina manya-manyan gidaje kuna gasa kuma gidajen ba gidajen alheri ba gidaje ne na bi'ara na fasikanci na saban Allah kuna alfahari ko kun kai kololuwan ci gaba wajen rayar da ƙasa lura da kyau mafiya yawan shugabanni tunanin su raya ƙasa ba raya addinin Allah ba ga ce aikin mutanen wane ne hudu alaihi salam ɗabi'an adawa ne ka raya addinin allah to ka raya komai ka ce za ka raya wani abu ba addinin allah ba ka kashe komai ka kashe komai domin mutane za su yi hankali ne lokacin da suka fahimci addinin Allah yanzu ku dubi bala'in da muke ciki ya Allah ka yaye amin da akwai awareness na addini ga al'umma to wallahi ɗaya bisa goma na kudin tsaron da ake kashewa ba za a kashe ba saboda na san haƙƙina na san haƙƙinka na san haƙƙin zan kokarin tsane muku in kare Allah ka juyo da kan wani mai faɗa a ji da mai wuƙa da nama da wanda yake da iko ya gane cewa taimakon addini shi ne zaman lafiya iza dinu lam yakmul fala kanatid duniya lokacin da duk addini bai zauna ya samu waje ya rashe ba wallahi duniya ba za ta taba zama lafiya kuma imanin ka shi zai sa ka ga dinarin wani ka ɗauka ka cewa ya yadda ni rashin imanin ka shi zai sa kana zaton wani na da dinari ka farke cikin shi ka yanka wuyarsa ka binciki aljihunsa ka ji komi ba komi a ciki sai karfan fana da kinnan na aljihu shine karfan fana amma ka kashe saboda ba imani imani shi zai sa a gwamnatance kana shugaban kasa ko kana gwamna ko wani katon hanshakin ma'aikaci idan tiriliyon zai biyo ta hannunka wallahi ba za ka iya taba kwabo ba ku dubi kisra sai na kuma zarafin da aka ci kisra kambin zinarin shi da ka da yake sawa da abaiban wuyansa na zinari, da gwalagwalansa ba fa guda ɗaya ba ne haka ɗaya daga cikin sahabbai ya ɗauko shi ki riga guda ya kawo masayidina kuma. ya yi mamakin tarin dukiyar da bawon Allah nan ya ɗauko ya kawo ya dubi sahabbai ya ce wallahi wanda ya zo da wannan kirkar dukiya na aminu wallahi amintacce ne duniya da kiyama sai ɗaya daga cikin talakawa ya tashi ya ce ya tsaye dina kuma daga wajen kai wallahi da ka ci kudin talakawa da mun ci abin da ya faɗi kenan kuma ka karanta jami'i da ka ci kuɗin talakawa wallahi da mun ci tun da baka ci ba ba mai iya ci ko ya ta haka zai kawo ko ya ta haka zai kawo Allahu akbar Allah ka ba mu imani ka ba mu ikon aiki da abin da imani ke azama akai atabruna bi kulli ri'in ayatan ta'basuna kuna wargi kuna wasa da gine-gine kun gina gidan karuwai mai hawa in ka ɗaga kai sai hularka ta faɗi ba ka ga iyaka ba hmm? kowace ƙasa na alfahari ita ta fi dogon gini dama yana da cikin alamomin tashin alkiya kaga mutane suna alfahari da gine-gine eh? ku dubi hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da aka tambaye shi sa'a ya ce shi ma bai sani ba da mai tambayi mai tambayin sani ba ce ina alamunta an talijal a amataha ko an hadde zuwa ga mutane ta tsawalu ne filbin yayi matakaici ana gasan gina gida in wannan yayi sai wannan ya rushe nashi ya ce sai na yi wanda ya fi shi Allah ka shirye وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون watattakhizuna masani'a sannan kuna yin kamfanoni ko'ina malam sun ci gaba fa fiye da yadda kai kake tsammani ba wai yau aka soma duniya ba eh kamfanoni suke yi na tsiya la'allakum takhludun kuna ganin kamar za ku dawo ma duniya akwai wanda yake ganin shi ya shiga ni'ima kamar ya fi ƙarfin mutuwa ina gaya maka kamar ya fi tunanin mutuwa wannan na talaka ne tunanin lahira shi yasa ai ba sa son wa'azi a ba sa son wa'azi kullum suna son abin da zai shagaltar da su ne 'yan duniya wai hayakin taba ku ya fita zuwa hakan nan ya kewaya ya fi gari to annabin allah ya ce da wani da kuke yi kaga gini wai ana cewa ga gini mahadi ka rushe shi wallahi ba wani mahadi iskan allah in ya girgizo kawai za ta gini a wata rana kamar yadda abdullahi bin kutuba yake ruwaito mana sai na abu darda allah ta'ala shi kara masa yadda ya ga abin da musulmi suka fara na gine-gine da maili zuwa duniya a lokacin da yake hufa ƙasar sham ana gina manyan gidaje kowa na fede yana ɓamke daji yana gidan gona ana alfahari da abubuwa sai ya tara mutane a masallaci bayan ya yi sa an yi shela yana cewa ya ahala dimash fajtama'u ilaihi fa hamidallaha wa athna alaihi ثم قال ألا تستحيون ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون musulmi ba ku jin kunya ba ku da kunya ne kuna tara abin da ba za ku iya ci ba Allah ya ji kan malam ba amin aya fa ta kamo mafi yawa aya fa ta kamo ka ana tara abin da ba za ka ci ba yanzu a garin nan kawai masu miliyoyi Allah kadai ya san masu miliyan hamsin zuwa dari wannan ya kama gina gida wallahi sai ya gina na sama da miliyan ɗari. gida kawai kuma irin shi irin shi yana da su birjib ba wai a zariya ko a kaduna ba a abuja a lagos wani ma ya yi tsalla ya tafi dubai ya sai wani tuƙeƙen gida akwai wanda aka ce mun cikin ƙasashen turan nan ya sai wani gida mai tsadin tsiya tsadan na tsiya ya wuce hankali wani kuma haya ya kama miliyoyi a shekara wai in ya je ba sai ya nemi masauki ba la ilaha illallah al-mubazzari abokin shedan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li kafura ya ce kuna tara abinda ba za ku ci ba wata nuna ma la taskunun kuna gina abinda ba za ku shiga ba to za ka rabu nawa yanzu wani a zariya kawai gidajen shi sun kai dozu kuma ba wanda za ka duba ka ce rabon gida a ina zai kwana a ɗaki kwara ɗaya a gefen gado guda ɗai in ji ɗan maraya ka gani dan yadda zai kwana dan gune kit duk faɗin gidan duk gidajen kuna gina abin da ba za ku zauna ba ina ka gina gidan marayu ina ka gina gidan musafai ina ka gina masallaci wa ta'amaluna ma la tudrikun kuna fatan samun abin da ba zai yiwu ba kai ka san ba zai yiwu ba waye dawwama annabi yana cewa li azan nas fi masaibihim fi masaibihim al musibatu bi in ma wani damuwa ya zo ko na rashi ko na hasara kaga wani zai damu ka ce ba masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe komi baya ne tunda khairul halki ma ya tafi kai zaka zauna ne sai yace wallahi waɗanda suka gabace ku ya ma'una fayu'un suna tara dukiyansu su ɓoye su taskake wa yabnuna fayufiqun su gina su aminta ginin wa ya'maluna fayuqilun suna guri su tsawaita guri alga wata malam ta shekara hamsin wani sittin amma kullum ka bari kawai sai na gina gida iri kaza sai na sai mota iri kaza haba za ka ƙara sittin din ne kaddara ka ƙara a wani matsayi ka san dai ka zama kwamagadabbe sai dai jikokinka su ɗebo ka su shanya ka sha hantsi kakkaiwa wani. ka san daddawa a ɗaki in baya shan iska hasken rana tana da fa'ida a jikin ɗan adam haka za a ce a ɗauko ba a zo a shanya ka a hantsi ya ɗan buge ka dan ka leman inuwa ya maka illa sannan a kwashe ka tattata a koma da kai kaga dai lokacin ba za ka ci nama ba yadda kake bukata sai dai tsotso daga lokacin da aka ce ba za ka ci nama yadda kake so ba sai dai tsotso in ka tauna kuma ka tauna fitina eh ko a ce a hakon kwaba mashi hanta shi ma da hikima ya mamula ana ta malam abubuwan nan kayan daɗi duk ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka ci goma ba ba za ka sha ginya ba eh kan toma mace ya gagare ka duk yadda kake san rake kana santi ka san rake yana da wani karama ina gaya maka duk yadda ka san shi to in ka sami mai zaƙi ka kama sha sai ka gaba kama sai shi ba karamar rake kenan kuma ka gwada a haka sai ka gan shi ka raina gashi fa ka san wane ne amma duk sanda ka balla ka cika baki sai ka ji na ba ka iya fiddawa kai magana to din ya fi ƙarfin kamala sai ka san rayuwar kawai in an zo kidaya ne a ce akwai mutum ma a gidanmu aikin ka kenan ka shiga kidaya a ce muna da miliyan ɗari biyu da wani abu Allah ka fishe mu sai da na abu darda ya ce waɗannan da suka ta irin wannan suka yi dogon ruri kafin ku fa ba a amalukun duk burin da suke sai ya zama rudi ba su kai gare shi ba wa asbaha jam'uhum bura abinda suka tara ya zama halaka a kansu wa asbaha masakinuhum qubura gidajen da suka yi manya-manya sai ya zama kabarin su to an inqilabi faja'alna 'aliyaha safilaha kif ya zama musu kabari sai ce kai ku saurara jama'a inna adan malakat ma na adan wa ummanu khailan wa rikaba adawa in ka taso tun daga adan haka kai umman dawakinsu da abin bin hawansu sun cika wajen tam amma a ce daga nan har abuja eh bangan motocin shi ne sai ce kwaman ya shari ne ni ne ma sa'a idan amai duk abin da suka tara dinnan sun mutu sun bar shi yanzu akwai mai ba da din habibi ya gaji abin da suka bari garuwansu ya zama aya wa bi'in mu'aqqalatin ne wa qasrun mashi saboda haka Allah ya rubuza komai ba abin da zaka dauka ka ce ma dalla a gare mu yi hankali ya dawo jikinmu mu san abin da muke yi domin yanzu duniya ta zama mana alakakai kowa so yake shi ma ya ci duniya shi da tsinke ya yi katon gida ya sai mota ta isa ya hau ya sa kaya na isa ya ɗebi mata na isa komi a ce ya fi kowa wannan shi ne rigirgen da muke yi kallama masu rigirge wajen masallaci gina masallaci ni ko in Allah ya so wani da wani sun gina masallatai da idan Allah sai na yi wanda ya fi su mutum nawa ka ji su kenan sai dai ka ga gidan da kai kake fatan ma ko a tunaninka ba za ka iya samu ba sai ka ji an ce ya fa ana rusawa ga kudin rusawa ga kudin gina sabo gidan da za a rinka nuna shi a gari ana kyakkyawa sai ya ce ya fa a rusa shi a sake kawo injiniyoyi almubazzaranci a sai ka ba talaka ba ga filaye da yawa ka sai wani filin ka gina wanda ya fi shi hmm? eh, wannan gidan ba ka ji an ce ma habika ture ba wannan gidan aka baka katsa kai kana tunanin irin gidanka ne da nawa ba irin gidanka da nawa ba ne ƙasan shi kawai abin da aka kashe kafin a fito da gini ya isa ka gina gidaje malam in baka sani ba rodi aka yi ta shimfiɗawa mai kaurin hannun ƙato a ƙanƙashin gidan ba ginin adawa ne ba Allah ya shirye mu na'am وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين ga kun mugaye maƙetata idan kuka tashi auka ma bayan Allah kukan auka musu ba tausayi ba jin kai ba sanin ya kamata haka kuke jefa mutane cikin bala'i kaushin zuciya bushewan zuciya rashin tausayi rashin imani ina rana ko ya mutu ko ya rai ina rana to ba ruwanka ka gamu da Allah lokacin da kake neman ruwan ka masa to haka suke wai ana cewa kullu kabirin zalimi mafi yawan manya a azzalumai ne sai wanda Allah ya taimake shi akan samu wani shi ga komi Allah ya haɗa masa amma ya fi kowa tausayi ya fi kowa jin kai ya fi kowa imani zalika fadlillahi yutihi man yasha ya Allah ka hada mana falalarka duniya da kiyama na'am fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi Allah da takwa wa ati'un ku yi mani biyayya kamar yadda Allah ya umarce ni na gaya muku ku yi biyayya na'am واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأنا تناسب بسوني إمام واتقوا الذي فجسوا من ونم هلتنا الله جل جلاله أمدكم وند يأزر تاكو باب أساني بما تعلمون دنيئ مؤمن لكو كسنكنا تيجي ميبي مكبا ga ƙarfin tsiya a jiki ga sulɗa mulki akan al'umma ga dukiya ga mashinan abubuwan da ya tsara muku amaddakum bi an'amin wa bani amaddakum bi an'amin ba irin dabbobin jin daɗi da bai ba ku ba da tsuntsaye hatta na nishadi na sha'awa na ƙawa duk yayi ba ka san in kuɗi yayi kuɗi sai ka je ya siyo tantabaran dubu ɗari Eh, wata tantabara ne da ake kawowa daga kasan turai ya sai ta dubu ɗari ya sake kamo mace ta dubu ɗari ya ije a gida can sai ya siyo wani ɗan abubutun na miliyan ɗaya mai dizayin iri-iri ya zo ya ta mashi san kwaikwayo to ba iyakan da ke nan ba tsuntsaye su ɗawi su ko wannan banga ne shi nan Allah ne ya baku ni'ima ya baku dabbobi da tsuntsaye wa banin sannan ya azurta ku da yaya ka san yaya ni'ima ne yanzu da za a baka kudin duniya ba ka taba ganin kwanka ba na kyan kyasa yaya za ka zo wani zai ce ni amfanin kudi ka duba za ka iya tana yaya dubu ƙarƙashinka sai abin da kake so za su yi maka kuma wallahi ba mai saba maka amma rashin ɗan nan naka guda ɗaya ba ka da kwanciyar hankali hmm, kuma kila in ba kai sa'a ba ɗan ma ya zama ɗan kuka mai jan uban shi jifa to ya yawa haka ne musamman 'ya'yan masu da shi Allah ya ba su kuma ya shirya musu wallahi ba karamin ni'ima ba ce sukan zalla latattun shababaku galibi amma akan samu abinda ba a zato a cikin su din saboda ni'ima in ta yawa takan juye ta koma shagwaba yawa sai ce shi bai san babu ba na tuna ma an taɓa minista a ƙasar nan yana ingila ya ce shi wallahi bai san talauci ba tun da allah ya halice shi har yau eh, kwarai kuwa ba a faɗin suna amma na tuna kuma ban manta sunan shi ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba yau ya ji to ba haka duniya take ba to wannan kati ne shahada ce certificate ne ya shiga gidan aljanna la wallah إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا waɗanda suka yi imani ne suka yi aiki na gari sune masaukin masaukinsu gidan aljannar firdausi اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن الذين يعملون عملا صالحا آمين نعم وجنات وعيون وجنات وعيون mun ba ku gonaki iri-iri masu 'ya'yan itace kala-kala da hatsi iri-iri kaga shinkafa doguwa kamar yatsan mai da tsawo ga taushi ga kaki Allahu akbar duk Allah ya ce mun maku wa uyunin sannan mun maku magudanar ruwa daban-daban daban ba alan noma mani babu na damina ko ina kake akwai ruwa tsarki riyoji gontsatsi hmm, ƙoramu kogi ga sunan dai ko ina ba ku da matsalar komi a ci a sha cikin sauƙi. to duk wannan ni'ima kuma inni inni akhafu alaikum adhaba yawmin azim inni hakika ni inda annabi hudu alaihi salam ah. akhafu alaikum ina yi muku tsoron azaba yawmin azim azaban wani yini mai tsanani mai girma wanda in kuka karyata ni kuka saba ma umarnina ba ku yi imani da ni ba ba ku bauta ma ubangiji ba ba ku bi abin da nake kwadaitar da ku ba ba ku kiyaye abin da nake tsoratar da ku ba wallahi ina muku tsoron fadawa cikin tasfa da musiba da bala'i musiba da fitina sai wanda kuka samu kanku a ciki Allah shi kare amin na'am قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سكتي سنكا بري سنكن تاجي nan ka bi auki yan yan yan yan bari mu gaya maka gaskiya sawa'un alaina duk ɗaya ne a wajenmu a kai mana wa'azi aw lam takun min ko baka yi mana wa'azi ba baka san cikin masu mana nasiha ba ba zai tsina na mana komai ba ce yau ba za ka raba mu da abin da muke yi ba wannan ba shi kadai aka gayawa ba an gaya ma manzanni tuli tuli tuli yawa sawa'un alaina awa asta am lam takun min alwa'izina abinda muke yi ba za mu daina ba ba za mu bar bauta mu kanmu ba kamar yadda in ka duba suratul hud kalman da suka gaya masa wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin wallahi ba za mu bauta ma allolinmu ba saboda zancen ka kuma an ayi a imanin ba za a yi ba ka yi abin da za ka yi yawwa Allah ma cikin suratul baqara ne ko ya ce innal ladina kafaru sawahun alaihim a anzartahum am lam tunzurhum la yu'minun Wadanda suka kafice ma Allah ba su da niyyar shari'a ko kai masu wa'azi ko kai masu wa'azi wallahi ba za su yi imani ba saboda me kalmar azabar Allah ta tabbata a kansu innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna waɗanda kalmar azabar Allah ta tabbata a gare su duk wa'azi duk gangami in kai masu wallahi ba za su yi imani ba kowace irin aya ka zo musu da ita domin suke cewa in haza illa khuluqulan walin in wannan maganar da kake ba sabo bane ba bako bane ba abin mamaki bane illa khuluqul awwalina ɗabi'an manzannin farko ne wanda ake cewa sun zo Shi ne kai ma ka zo kake mana Tatsuniyoyi nan ba mm, almaran nan wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ai mun karanta baya kaɗan a suran da muka bara suka ce uu ƙarya ne wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne gizo da boki shine muhammadu ke rubutawa ana masa shifta ba dare ba rana ya zo ya ce allah ne ya faɗi an ƙi a yi an ƙi a yi an ƙi a yi haka katarai suke haka kuma aƙidarsu suke haka kuma suke da'awa addinin allah su ce tatsuniya ce manzan allah a ce mai sihiri ne ko kani a ƙarfe ma a ce mahaukaci ne to za ku gane kuma وما نحن بمعذبين to annabin Allah kun ga baya kadan ya nuna musu yanayi masu tsoron azaba mai girma a yini mafi girma suka ce ƙarya ne wa ma nahnu bimu'azzabin ƙarya ne mu ba za a yi mana azaba ba kuma san waɗanda ake azaba ba muna wannan daular muna wannan daɗin talauci ya dame ka kawai kana abi Allah abi Allah da tafawa zo mu dan san maka kawashi mai eh, babani kun ga abin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ga muhammadu in abin nan da ke damun ka tsabagen talauci ne ka zo mu tara maka kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a cikinmu in mulki kake so mu baka mulkin ka zama sai da umarnin ka za mu yi aiki in ka za kake so in ka Allahu akbar annabi ya ce da za ku aje rana a tafin hannuna na dama wata a tafin hannuna na hagu wallahi ba zan bar wannan da'awar ba sai dai in in mutu wajen gudanar da shi allah ya anshi rayuwa ta na hallaka to haka yake asabat eh, wa abul mabaka hatta ya ji ya kalyaƙi ba a canza salon bauta ga ubangiji hana kuwa ta'ala na فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوهم فكذبوه الله يكي سكا قرية النبي da aka kai iyaka fa ahlakna mu kuma muka halaka su duk ƙarfinsu duk ci gabansu duk wani kamfanoni da na'urorinsu Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin fi amratil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad kaji taken lam yukhlaq mithluha fil bilad wa amma adun فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سؤال من الله إلى الناس فهل ترى لهم من باقية adawa sun kafice ma Allah sun ki addinin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce muka aiko musu da iska mai tsananin ƙara ga sanyi wanda za ta rugunguza jiki ta zo ba sauƙi kuma muka ba ta dama muka sauwaƙe ta a kansu yini bakwai da dare tara abuwan takwas Allah ya ce haka muka ya gargala su muka mai da su kamar iccen dabinan da aka daddatse ku tuttire ku tuttire ku tuttire kai waje ɗaya fallon kafaɗan dama waje guda fallon ga can kasan ko an ji jiki mutuwa kuma ba ta shahada ba balantana a yi fatan aljanna e karken kifi min alma'i ilan nari eh, Allah ya raba mu da karken kifi mummunan karke da ma ruwan ne kawai a'a tafasasshen mai ma kasan ya fi zafin tsiya Allah ka raba mu ina ga za mu dakata a wannan wajen da yardan allah akwai wakilan ɗanja da suka ce za su zo ban gansu ba ko su zo ina suke hau ai ban ga shigowar ku ga kuma matso za su yi mana jawabi game da masallacin kafin nan akwai wasu bayan allah da za su yi aiki na tallafi da yaran da aka haife su da lalurar labba ko baki ko kansa na baki da dai sauransu insha Allah ta'ala ranar sati za a gabatar da wannan a asibitin gamba Sawaba. don haka wanda biyu ya san mai lalura da Allah ya faɗi mai irin waɗannan lalura na cututtukan nan Allah ka ba mu lafiya kama ba mu da fitina eto eh bari su gama sai mu karanta to akwai wasu bayan Allah da suka ba da alkur'ani sadakatu jariya ga mai mataba marigayi sarkin zazzau da ta shehu idris allah ya gafata masa allah ya sa da shi da mu da ku duka qur'ani ya cece mu gobe kiyama da wannan qur'ani a kai shi waje ɗan waje tun da aka soma ba a kai musu ba suna mun kuka ko yau wani ya mun magana sai ka zo kai na wanda kai mun magana nan an kai waje ka an shi daya wanda ba su da shi kuma su ansa ba shi ke nan ba yawa malam sanarwa da zuwa ina mai mai maganan daga ciki a'a eh? ina yake كويسين اللي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله